Suna na sabo shehu dan tasi na ganka akan layi ka sha mai eh ƙura ba mu sha ba wallahi yanzu dai gashi ne dai muna nema ko layin ma ba a motsa ba Yanzu dai muna sa da nan da magariba da yin Allah ya yarda Sama'ila Usman tun yaushe ka hau layi tun misalin karfe shida to yanzu zuwa yaushe kenan kake sa ran samu yanzu ina ganin mun na yi sa'a in samu a karfe biyu da rabi haka wasu daga cikin dimbin direbobin motocin haya kenan da kuma ɗaruruwan masu ababen hawa da ke kan layin sayan fetur a guda daga cikin kalilan ɗin gidajen mai da ke sayar da man a sassan birnin kano shi ko wannan direba na babur ɗin arewa ta sau yana cewa sunana sabi muhammad hussein na goma ce jin je shawarar wajen yan bulo market in ƙara gaban je nema abinci gwamnati tare da suna cewa za a samu za a samu za a samu kawai sai an samu an gani su ma dai masu motocin tanki da ke dakon albarkatun man daga kudu zuwa arewacin najeriya sun ce suna tsaka mai wuya a halin yanzu alhaji sani sambo shine shugaban kungiyar su a shiyar kano yau duk wani mai tanki abin tausayi ne duk mota tanki da ka gani a ka'ida abin da ya kamata ta yi ta yi sawu daga biyu zuwa uku a wata to ina so in gaya ma tun da wahalar nan man nan ta fara daga ƙarshen shekarar da ta shuɗe zuwa yanzu ko yaushe muna da isassun motoci wanda suke zaune a wajajen da ake ɗaukowa man nan motocin ma a yanzu akwai wanda suke wuce kwana arba'in zuwa wata biyu suna jiran man a ɗauko mu a yanzu wasu mu suna cikin ha'ulayi duk wanda ya sai mota da kuɗin banki a yanzu hannayensa suna kansa kwamrai alassan uba idris da ke zaman tsohon sakataren shiyar kano na kungiyar dilalan mai masu zaman kansu ta najeriya wato ipman ya ce kaci kudin nan na farko daman tsohon ma'aikaci ne na nnpc yau ya yi magana na farko ya fara cewa za a wadata mai ba mai ba za wadata ba sai nan da wata uku ya dawo ya ce ya lashe amansa ya ce sai nan da sati biyu sannan wanda suke zuwa su je su kawo shi su zo su sayan mana da shi a Legas ka ce za ka ba su dala a kan official rate har yanzu an kasa processing a san yadda za a yi a ba wa mutanen nan dala at official radio in sun je sun kawo man nan za su sayar da shi a bisa ka'idar da kuka ce. Ba ka ganin cewa duk waɗannan abubuwan da ka zayyana shi ƙaramin minista na yi da sanin shi wanda ya naɗa shi tunda dama an ce amintaccensa ne kuma ya zo ya saka shi. Ah to ya za ka ce amintacce to eh, amintacce na mai yiwuwa ya canza. Comrade Alassan Uba Idris kenan tsohon sakatare a shiyar Kano ta ƙungiyar dillalan mai ta ƙasa Ipman. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam iban allah talaka bawan allah bawan kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai mala ba Allah yawa ba Allah talaka ikon Allah ya je ya nemi abinci ya je bai samu ba sai ya komo gidansa yana shirin hutawa uwar gida ta matsoshi, amarya ta matso shi mai gida ka komo ba mu da omo gishiri ya kare daddawa ya kare sabulun Maranatha.